Hukumar Raya Ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu ragowar cin zarafin al'umma da 'yan ƙato da gora ke yi yayin gudanar da ayyukan tsaron al'umma. Shugaban sashen gudanarwa da ayyukan tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, Mr. Matthew Alawo, ya bayyana hakan yayin ya wasu 'yan ƙato da gora da aka fi sani da civilian JTF su 123 daga jihar Borno a cibiyar koyar da shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke Shere Hills a nan jihar Plateau. Makasudin horar da matasa 'yan ƙato da gorar shine su samu horo kan matakan shugabanci don sasanta saɓani da samar da zaman lafiya da kuma inganta rayuwarsu ta hanyar koyon sana'o'i da ba su tallafi. A cewar jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Matthew Alawo, a baya 'yan ƙato da goron na aiwatar da hukunci ne ba tare da la'akari da doka ba. Initially when they arrest, they summarily execute. But now since they came to this training, they recognize that every individual has a human rights. And they, now, when they arrest them, they take them to the police for proper interrogation and prosecution. Mr. Alawa ya ce a da idan sun kama mutum sai su aiwatar da hukunci, amma tun da suka fara zuwa samun irin wannan horo sun fahimci cewa kowane mahaluki yana da 'yancinsa na ɗan adam. Don haka yanzu in sun kama mutum sai su miƙa shi wa 'yan sanda don gudanar da bincike da hukunci. Mr. Alawa ya ce, sau da dama shugabannai na ƙoƙarin azurta kansu ne da iyalansu, don haka ya sa mutane da dama suka bijire suka shiga waɗansu ɗabi'u marasa kyau da ya janyo tashe-tashen hankula a Najeriya. A cewar ɗaya daga cikin 'yan ƙato da goron Ado Buba Salihu daga garin Goza a jihar Borno, horon da suka samu a wannan cibiya zai ba su damar ɗorawa kan abin da suke yi na tsaron ƙasa. Yau idan akwai uziri kamar na musulmai za mu je mu tura yaran mu kare rayukan jama'a. Yau idan an ci akwai biki ne na Kristan za mu iya mu tura yaran mu akwai relationship tsakanin mu da musulmi da Kristan. Idan kuma kai ka zo za ka cuci jama'a ne, an mun samu mai laifi za mu kama shi mu mika hukuma. kamar police kamar ss za mu ba su rufoto cewa ga abin da muka samu ita ma uwani muhammad mala ta ce suna kokarin kare al'umma a matsayin mu na yan kato da gora muna kokarin kama masu laifi kamar 'yan boko haram wanda suke kashe mutane wanda ba su ji ba su gani ba shine mu yanzu kamar mu mata akwai mata wanda suke shigowa da bom za su iya shigowa su zo su da bom a cikin kasuwa gurare inda dai mata gidan biki da sauransu to mu aikinmu ne mu cakin ɗinsu mu duba su. Me kuka koya a nan wanda ya wato sauya daga rayuwanku? Gaskiya mun koyi yadda za mu iya zama shugabanni sun koyar da mu haƙuri da yadda za mu yi sana'o'i ta yadda za mu yi dogaro da kanmu. Shiko Muhammad Suleiman Abdullahi ya ce. Yanzu dai za mu ce alhamdulillah abin ya ɗan yi sauƙi dai amma har yanzu dai muna fuskantar barazana ta ƙauyuka ƙauyuka dai haka kamar boko haram din suna kawo hari wasu ƙauyuka ƙauyuka da aka mai da mutane amma ku takamamme me kuke yi eh to muna dai kokarin mu har yanzu insha Allah kuma muna da samun dacewa wata rana muka je za mu samu sun kashe mutane za mu tattaro wanda suka kashe ko kuma wata rana za mu je mu same su mu kashe su suma to kamar za a ce ku ma kukan ɗauki doka a ku wajen kashe mutane ba tare da an kai ma hukumomi ba abin da yasa muke daukan doka saboda su ma suka same mu a wannan lokacin za su kashe mu ne mu ma gaba ɗayan mu shi yasa mu ma muke kokarin kashe su kafin su kashe mu to kashe su da muke din muna cetar ranmu ne dan muka bari za su tafi da mu ko kuma su wulakanta mu su kashe mu shi yasa muke kashe su tun farko sai da mai horar da 'yan kato da goron mr eric ladan da ke cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari ya ce sun horar da darussa da suka hada da gudunmowar shugabannin addinai da na al'umma wajen dakile ta'addanci a arewa maso gabas Kimanin 'yan ƙato da gora dubu uku da ɗari biyar ne hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba su irin wannan horo a lokuta daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.